إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد يا كوباين الله كل برمو أيو ستة ثمانين لبير ta 85 a wannan masallaci na Abu Huraira kuma ta dubu saba'in da biyu da ɗari hudu da ɗaya daga tarihin hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yau muna sha ɗaya ga watan jima'a ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu wanda ya daidai da sha biyar ga watan april na shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya hudubar kuma ta yi magana ne dangane da muhimmancin kiyaye amana tsare amana ya kuwa al'ummar musulmi siffa ce daga cikin manyan siffofin mummunai waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sifaita su da su a cikin alƙur'ani kamar da cin amana sifa ce daga cikin manya-manyan sifofin munafukai munafuci kuma kamar yadda muka sani shiri biyu ne akwai munafuci babba shine mutum ya bayyana musulunci ya kawai kafirci akwai kuma munafuci na ƙasa da wancan shine mutum ya bayyana musulunci amma kuma yana aikata wasu ɗabi'u waɗanda suka ci karo da musulunci hadisai sun bayyana irin waɗannan sifofi na munafuci kamar haka sifa ta ɗaya ita ce ka faɗa ma mutum magana wadda ya ɗauka gaskiya ce alhalin ƙarya kake masa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yana cewa saboda khiyanatan an tuhaddisa akhaka hadisan هو لك مصدق وأنت به كاذب ka tabbata matsinci yaudara ta girma ka ba ɗan uwanka wani labari ka faɗa miki wata magana yana mai gaskata ka alhalin ƙarya kake da ƙarya babban tushe ce da aka gina munafuci a kai yake asalin munafuci shine saɓawa zahiri mutum da baɗininsa ɗabi'a ta biyu ta munafici ita ce saba alkawari musamman in ya kasance mutum tun da farko sadda ya ɗau alkawarin nan ya san tsakaninsa da Allah ya yake bayar niyyar cika wannan mutum san ta gare munafiki ne sifa ta uku ita ce mutum ya fajirci idan ya rigima ta haɗa shi da wani wace zan bai iya yi ma abokin husumarsa adalci bai iya faɗin gaskiya game da shi musulmi na kwarai shine musulmin da hamayya ko adawa ko jayayya ko bukatar wani abu guda ba ta sa ya kafe uwansa adalci wanda ba haka ba munafiki ne sifa ta hudu ita ce cin amana yin zamba cikin aminci duk wata yarjejeniya da aka kulla ta aure ko ciniki ko ta siyasa ko duk wata mu'amala da ɗaiɗaikun mutane ko da jam'iyya ko da gwamnati ko kowace irin yarjejeniya idan mutum ya zamba a cikinta to ya tabbata munafiki a takaice munafici shine harshen kai saba ma zuciyarka zahirin kai saba ma baɗininka wato dai ka zama mai angulu da kan zabo ga al'amuran rayuwa musulmi karara al'amarin sai duk wanda ba haka ba to ga musulunci shi munafiki ne magabata sun kasance suna jin tsoron munafici matuƙa sai da umar radiyallahu an a kullum nuna fargaba yake yi cewa yana tsoron kai ga munafiki wani mutum da ya ji abu darda radiyallahu an yana yawan addu'a yana roƙon Allah ya tsare shi daga munafici yace shi wai kai me ya haɗa ka da munafici kai da kake sahabin manzon Allah kai da kai jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce ai baka sani ba cikin awa guda musulmi yana iya koma mina ya ku bayin Allah yana da kyau mu sani cewa mafi girman amanar da Allah ya ɗora mana ita ce amanar wannan addini kuma Allah ya ɗora mana ita tun gabanin mu zo nan duniya Allah ta'ala na ce ina aradna al-amanata على السماوات والأرض والجبال فابين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا من جدت أمانة قتمي لكتا هدوى أكو سيسوك في باشي يحوكا إيه سيسوك شيء مصنوي أما أن أدى بيسي أخاوني إلا يحوكا إيه الله شيء كاجوا لي ثبت الظالمين كما جاهل بظالم تركم سنه ko mai rashin gane aƙiba al'amuran haka amanar tsare addini da hana gurɓata shi da amanar isar da shi ga sauran jama'a a yi musu bayanin su haku fahimce shi da duk abin da zai sa addini ya zamo shi ne maɗaukaki kalimatullahi ta zamo hiyar uliya wa kalimatul lazina kafaru hiyar sufla wannan amana ce da take akan dukkan al'ummar musulmi kuma wanda yake wajibi ne su sauke kuma baya halarta mu ji tsoron kowa a wajen sauke wannan amana akwai kuma amana ta rayukanmu gangar jikin da ke tare da kai amana ce Allah ya baka kuma Allah zai tambaye ka dangare da ita haka baya halarta ka dora ma rayuwarka abinda ba ta iya dauka shi ma kansa mahalicinka wanda ya yi gangar jikin taka ya tabbata maka bai taɓa ɗora maka abinda ba ka iya ɗauka akwai amana ta magana duk mutumin da ya sirranta maka al'amarinsa don ya amince da kai idan ka tona wannan asirin nasa ka ci amana kuma Allah zai hukunta ka akan wannan zamantakewa gaba ɗaya ta amana ce zamantakewa ma'aurata amana ce zaman mai gida da yaronsa amana ce abokanin hulɗar cinikayya amana ce abokan zama da ƙwadago duk wata amana duk wata tarayya da ke tsakanin jama'a akwai amana a tsakanin su wadda ya ba su mutunta ta sai mutum ya yi niyyar tsare amana tabbas ne Allah zai taimaka masa hadisi ya zo da labarin wani mutum daga cikin banu Isra'il wanda ne mirance daga wani amininsa sai ce ka kawo wanda zai tsaya masa sai ce Allah zai tsaya ne yake to kawo wanda zai maka shaida yace Allah ya ishe ni shaida sannan mutum yake gaskiya ne ya kawo rancen dinari dubu saba ya ɗauka ya bashi ranci suka sa lokaci kafin cikar wannan lokaci wannan bawan Allah sai ya yi tafiya lokaci ya kawo jiki na biyan bashi kuma yana da abin biyan bashi amma yana nesa da gari sai ya samu hanya ya zo bakin gulbi domin ya samu jirgin ruwa ya tsallaka ya je ya cika alkawarin da ya yi ya mai da amanar bashin da ya ɗauka amma su iko Allah sai bai samu jirgin ruwa ba bai kuma samu wani wanda zai tsallaka wanda bai bashi amana ba ga kuma lokaci zai kure sai ya samu wani katako yana yawo kan ruwa sai ɗauko shi ya kwakure ya fi tsaba kuɗin dinari dubu ya zuba cikin katakon sannan ya leke sai ɗauku takarda ya rubuta zuwa ga wane ga bashin kanan da na karɓa ni ne wane ya sa cikin katakun nan ya toshe ya ɗora ta kan ruwa Sani ɗaga hannuwa sama ya ce ya Allah ka sani mutumin nan na ɗaya shirance ya ce in kawo mai tsaya min liste kai ka tsaya ne ya ce in kawo shaida liste kai ne shaida ya Allah ga amana kayan sannan na ba ikon Allah nan shine ko da mutumin nan ya dawo gida ya sake tanadin dinari dubu sai isko mutumin ne yana mai bashi hanzari sai ka kai hakuri jinkiri da nayi wallahi jirgin ruwa ne ban samu sai ka da baka samu jirgin ruwa ba baka aiku kowa ya kawo min sako ba yace wallahi kowa bai isko ba cikin jirgi ba yace to wanda ka ba amana cikin katako ya kawo ta sai ya baki labarin cewa ya fita bakin ruwa don wata lalura sai Allah ya kaɗi wannan katakon ganga sai ɗauke ki a matsayin makamashi na wuta yana zuwa gida ya yadda ita ce sai takarda ta faɗo ya ɗauka ya ga sunan shi ta ba shi sai kwakun da sai ga tsabar dukiya shi haka da yake yayi niyyar cika alƙawari yayi niyyar sauki nauyi ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tarike shi akwai a cikin tarihin musulunci wani malami da ake kira abubakar al-baghdadi hambale ne ya samu irin wannan taimako daga Allah a dalilin niyyarsa ta tsari amana shi kuma wannan malamin in ya yayi da wata sarkar zinari mai kyau mai tsada a lokacin da ke cikin tsananin bukata amma sai ya haɗe biyonsa ya fito da ita yana cigiya sai ka ce mashi an ji wani dattijo yana cigiyarta kuma har ya sa goro ga duk wanda ya tsince ta a kai shi wannan bawan Allah ya kife ta masa sarƙa ta zinari sai ya ɗauka ya bashi ce ga goron da dai alƙawari duk wanda ya gano ta zan bashi sai ce ni ba zan karɓi goron ka akan na sauki nauyin da Allah ya azami da alhalin Allah ya sani yana cikin mafi tsananin bukata wannan mutumin ya yi juyin duniya da shi ya karɓi wani bai ce wallahi ba shi karɓa sai ce to ina roƙon Allah ya kiyaye ka sannan Allah ya saka maka da alheri ana cikin haka wata rana abubakar albagadadi sai ya tafi a cikin ruwa sai kaddara ta sa jirgi ya fashe mutane duk suka nutse amma addu'a wancan bawan Allah tana tare da shi haka Allah ya tsira da shi ya samu wani allo Allah daga jirgin sai ya hau sai gashi a wani tsibiri Allah ya fitar da shi wata kasar da bai taɓa sanin ta ba da yake malami ne mai ilimi nan take mutane suka rike shi kowa ya sana ka lissafi ana karatu yau da gobe aka saba da shi sai aka ba shi auren wata kyakkyawan mata wadda an kace nishi wannan maraini ya ce to babban ikon Allah ne shine ranar da aka kawo matar ta ci ado irin na amare da ta ɗage mayafi sai ga wacce zarkar domin don ne. ashe diyar wannan bawan Allah ce Allah ya karbi addu'ar sa ya kiyaye shi ya karbi addu'ar da ce kuma ya saka masa alkhairi Sarkar nan ta dawo mashi tare da mai ita in ji Allah saboda kawai ya tsare amana to haka duk mutumin da yake aliyar cin amana da duk inda ya shiga alkawari ne na Allah cewa sai amanan nan ta ci shi labarin husni mubarak da zainul abidin na tunisia da na cote d'ivoire a kwana nan wanda sun ishe mu misalai ko misali har abada a wani ba zai taɓa karewa ba amma akwai wani misali da ya taɓa faruwa wanda ya dace mu faɗin shi a nan saboda darasin da ke ciki wani gungumin ɗan fashi ne aka taɓa yi a wata ƙasa wanda ya addabi mutane ya gagari kowa da kowa ya zama to ɓannarsa sai dai kawai a ce Allah ya isa ana haka sai masu mulki suka yi shawara